Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu karasa jin ta bakin Nura Suleiman wanda ya ce wata kotu a Bauchi tare da haɗin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun ƙwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu. Shekaru biyu a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon kuma har su ɗin sun ma riga sun sayar da gidan da aka basu. Shin tana yiwuwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka bashi a cikin magada sannan kuma a ce bayan shekaru biyu ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a. Nura Suleiman ya yi zargin cewa jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma shine ya yi ruwa ya yi tsaki da haɗin bakin jami'an kotun. a wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma a bayyane garba no jaruman bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan domin yadda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina injiniya zubairu yakubu turakin bauchi bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba ɗaya a nan rabe jibiya yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fidda kayansu yake gaya masa bayan ya roƙi lauyansu ana ce masa haruna yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana ɗaya su bari su shirya kayansu su ebe yake cewa wanda zai iya hana wanda zai iya ba su wannan alfarma shine garba noma ya ce ya buga wayan garba noma tun da yana da wayansa garba noma ya ce ba za a ba su minti ɗaya ba ba za a ba su wuni ɗaya ba kuma da a ba su kowane lokaci ba su fita daga gida kuma gida ba da a sai da shi ba to ai abin da muke mamaki kenan domin garba noma bai da wata alaka da mu ba mu da jini da shi yawa kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima ai duk zuwa kotun nan da ake ba mu taba jin sunansa ba ba mu taba sanin abin da ke faruwa ba amma mu dai muna da yaƙini cewa cikin laujen na akwai naɗi domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta saba'in da uku matan nan ba ta san a ba ba ta san a ba in ta ga alif ma za ta ce lauje ne ita laraban gamban alin kano amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'a kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interest waɗansu al'umma a cikin wannan to yanzu a wani hali ake ciki yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu ta kwace gidan wanda ya saya ta mallaka ma wannan mata duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a ba ta hakki ba a cire mata hakkinta suka kwace wannan kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida na je na samu na buga wa shi siyar waya budan bakin siyar abin da ke gaya mun yace mun shi baya gari sai dai in samu giran kadi bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran yan uwansa mun kai mutum shida zuwa takwas yayi abin da ya faru kenan yanzu mutum yana zaune ya raba matansa wata tana wancan gida wa'in yara suna wannan gida ya ɗaga mana hankali a yanzu haka maganar da muke yayi kara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kudinsa kuma ba ya yi karan kowa ba mu marayu da muka sayar masa da gida yake karan mu mu kuma mun sayar masa da gida akan hakkin mu ne domin Allah ne ya bamu kotu ta tabbatar mana ga takaddan kotu wanda kotu ta tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun yi son zuciya yawa kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi ma wajajen nan kuɗi na daraja ta zo ta ce kowanne ga kuɗinsa kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum goma maza kaza mata kaza ga abin da Allah ya ba ku gida mai darajar miliyan kaza wannan kuma ku kuna da namiji ɗaya mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza wannan kuna da maza uku mata hudu an ba ku gida mai daraja kaza babban gida kuma an raba wani kana bangare kaza kuna da abu kaza wani bangare kaza kuna da abu kaza abin da sa kenan kowane gida aka sayar kuma abin mamaki Alhaji Abdulwahab watan duk gadon nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni ko ba a taba nufan kowa suna da wani ah, kana da wani matsala ne da su ko kuma me yasa suka fi ah, wato gwada sha'awa akan hidimarka watan ni dai na tabbaci saboda matsayina na dan siyasa mai gidana da muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da jarman Bauchi Garba Noma shine Dr. malayi Isa guda tsohon gwamnan jihar Bauchi kuma ƙarƙashin wannan ne shi ya fake don ya ci mun mutunci ya toza tashi a matsayinsa na ni yaransa yawa domin wannan aka fake sai du daga baya na gane asalin yadda siffan abin yake don kowace irin alaka na san garba noma sama da shekara 45 na san shi tun yana garba ma bai je maka balle ya samu jarmai shi ma ya san ni yawa amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba bayan na ganshi na gaishe shi a matsayin wani mutum wanda na san yake gaba da ni na yi mamaki wannan abu ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin jarman bauchi garba noma da dr malam isa ya guda matawallan bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayina na ɗan siyasa wanda zamo director e governance a gwamnatin malam isa ya guda kuma har yanzu muke tare da shi nake sakatare na media and publicity na kwamiti ɗinsa ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni aka sa ni cikin zalunci kuma yanzu da ni da yan uwana muna cikin bala'in da bamu san yadda za mu yi mu kanmu ba domin gado an sayar an ba ma magada kuɗin su sun kashe kuɗi kuma kotu ta zo ta mana fin karfi ga takaddunmu na ka'ida na rubuta wa hukumar shari'a ta Abuja ga takarda nan kamar yadda kake gani na kuma rubuta wa hukumar shari'a ta jihar Bauchi duka wannan kuka amma har yau ni ban ji komai da gare su ba daga ƙarshe sai na sake rubuta wa ICPC ga takardansu nan kaga tabbacin cewa sun karba yadda su ne ma suka tuntube ni suka ce mun suna binciken wannan abu sun tura jos don su binciki cewa suka sake nema na amma hukumar shari'a guda biyu nan har yanzu ni ban ji da gare su ba amma ina sa kyakkyawaran cewa zan ji da gare su tunda aiki ne na ofis amma ka ji zaluncin da hukumar shari'a ta yi mana kenan da kuma halin da muke ciki a yanzu haka to yanzu a halin yanzu me kake bukata kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a amince da maganan kotu ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu ai abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na najeriya tunda ana maganar cewa mun samu canji kuma muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yadda ya kamata musamman bangaren shari'a hukumomin da abin ya shafa da su wa allah da annabi su duba mu a matsayin mu na marayu su shigo su duba yadda abin yake da kuma zaluntar mu da aka yi maganar sasantawa ai idan mun yi wani rigima da kai a tsake ne da a sasanta yawa wannan hakkinmu ne duk duniya ba wanda ya sai ce gado ba mallakinmu ba ne kuma ba wanda ya ce mu ba magada ba ne so domin haka sasantawa a menene ai wannan hakkinmu ne aka kwace domin haka muna muna muna fatan hukumomin da abin shafa su zo su karɓi hakkinmu ne su ba marayu su ba mu wanda shi kuma aka kwace masa gida wanda ya biya gida don mu sake huta da wata fina don yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lallai sai a biya masa bukatansa a bashi kudinsa ko a bashi gidansa wanda duk abin da ya kara gaskiya ne ya sayi gida ya biya mu ba ma da awan haka kuma ya bamu kudi mun aminta yawwa so kaga bala'in da muke ci kenan eh haka ne to yanzu daga karshe tun da yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita a wannan raba gado kenan za a sake sabon lale kenan ga baki da shi kamar yadda shi chief inspector tun daga farko shari'a court of shari'a commission na Bauchi shi shugaban shari'a commission yadda ya ce wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadon mijinsu kaso ɗaya daga takwas ne mace ɗaya ma tana gadon mijinta ɗaya daga takwas ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadon wannan mata ne wanda aka bata ta kaɗai a raba musu biyu kowa ta ɗauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma ɓangaren shari'a bayan yadda aka tura ta shi chief inspector shi abdulrashid inuwa bello shi ya neme ni ya ce min to ga wata magana na ce masa na san wannan magana kuma haka ne ya ce to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yadda na samu sauran yan uwana mutum goma sha shida kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka bashi a wannan rana da ya ce ayin a ranar kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an saurari wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun tudun alkali yauwa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin ta inda suka kwace wannan gida suka danka wa wata mata ita kadai to ita gambo laraba ah, ko kuma laraba gambo da ta halin yanzu ai dama gidan sama da aka bata tun ran da aka bata har zuwa rana mai kamar ta yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum da ke alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yauwa babu wani mutum ko ɗaya da ke alaka da wannan waje saboda abin mamaki bayan an raba gado shekara biyu abin da Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa ƙarfi saboda ya samu dama ya kwace hakkin marayu ya ɗauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abin ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki Nura Suleiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shi jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Suleiman babban magatakarda na kotun shari'a musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntuɓi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da ya ce uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya.